إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم godiya ta tabbata ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin karan talata sha shida ga watan zulƙa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya daidai da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu zani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wanda littafi ya ce salaf في إثبات التكليف بين الإنس والجن والشياطين ونفي النبوة والرسالة عنهم wannan shine majalisi na shida a jerin gwanan karatun wannan littafi za mu tashi a cikin alfasulun talib shafi na ashirin da biyar. malam ya ce fasali na uku i'tiqadu salafil umma في إثبات التكليف بين الإنس والجن قدر tabbatar وأن الأمة وجن تبتد نويد ألا يدور فكان متنع الجني shin akwai bambanci akan nauyi taklifin da Allah ya wa ɗan adam shine yi wa aljani ko kuwa akwai bambance bambance malam yace qad khalaqa Allahu al-khalqa li Allah ya halicci halittunsa don bautansa wa ja'ala dhalika sabilan li najatihim fi ya sanya haka shine tafarkin tsiransu mutane ko kuma halittu a duniya da kuma lahira وجعل كل من خالف ما أمر به عباده جزاء في الدنيا والآخرة يسن يدون ليسابا وأبند الله يأمرني دشي قباينسا ساكمكو أدونيا دكم الآخرة لذا قال تعالى دليل هكني الله مدوككيتي وما خلقت الجنة illa ne a liya'budun Allah ya ce ban halicci aljan ba da ɗan adam face don su bauta ba. ma domin minhum min rizqin Allah ce ba na bukatan arziki daga gare su wa ma uridu an yut'imun kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah huwar ar-razzaqu dhul domin lallai Allah huwar razzaku shine mai yawan azurtarwa zulkuwatil matini ma'abuci ƙarfi mai tsanani wannan aya kaga ta yi bayanin dalilin halittar ɗan adam da aljari sai malam ya ce fa fahazihil ayat wa'annan ayoyi تدل على أن الجن والإنس مكلفون suna nuni akan cewa aljan da ɗan adam an ɗaura musu nauyin bauta wa haza huwa ƙaunu jami'ul umma wannan shine maganan al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranka takaddinsu ma adal falasafatu banda malaman falsafa kaga dama su ba abin nan bane wa ba'd al-iraq dalla da wasu kungiyoyi na musulunci a tattu kal mu'tazilati kamar mu'tazila sune suka ce akwai bambanci wato basu da ma aljanun ba to balle su yadda Allah ya daura musu nauyi wal hashawiyya da kuma hashawiyya su ma wasu ne daga cikin kungiya ce daga cikin kungiyoyin mu'tazila wanda ana jingina ta zuwa ga Amr bin Ubayd Amr bin Ubayd shine mutumin da Imam Malik ya tsine masa yace la'ana Allahu Amr bin Ubayd yace Allah ya tsine wa wannan mutumin Amr dan Ubayd shi ya shigo da mutane wannan fitintunin na gwara kan al'umma kama aya da nan shi kaci ah, ya da daidai da kwakwalwa ba shi ya fara kawo wannan fikirin imam malik ya ce Allah ya tsine masa ai duk musulmi an ce mai Allah ya ce ai baya tantama duk musulmi aka ce mai manzo Allah ya ce ai baya shakka to wannan mutumin yana daga cikin waɗanda a garin basra suka fesa wannan guba imam malik ya ce allah ya ne masa to shi ne wanda ya yi magana a kan alhashawiya wanda suke cewa duk mutumin da ya tabbatar da siffofin allah to wato mutumin nan kamar ya kamanta allah ne da ɗan adam saboda haka suka kore ba su yadda ba يقول الإمام ابن حجر العسقلاني حكاية عن ابن عبد البر رحمهم الله تعالى إمام ابن حجر العسقلاني يا فدي وجن حكاية توم جنا دقا ابن عبد البر الله يجد أنسو درهم دكا سبيو ala ijma'i ahli sunna wal jama'a yace ahli sunna wal jama'a sun yi ijma'i ala taklifil jin aljani shi ma an daura masa nauyi irin nauyin da aka daura maka matsayinka na dan adam sallah guda biyar azumi zakka kalman shahada sannan aikin haji su ne guda biyar kenan ko to yanda aka daura wa dan adam haka aka daura wa aljani yanda aka haramta wa dan adam cuta haka shi ma aljani aka haramta masa cuta ana ganewa mu an hana mu mu cutar da su su ma an hana su su cutar da mu duka mu an hana dalilin da ya hana ya sa manzo Allah ya hana mu yin tsarkin goge da ƙashi kenan aljanu musulmai suna cutuwa da shi saboda duk aljani musulmi idan ya zo ko gilmawa ya zo yi a gidanka ragon da ka yanka ba ka ci naman ka jefar da kashi ba in ya ɗauki kashin ya ce bismillah namar za ta dawo fiye da wanda kai ka ci kaga ya samu gasassa ko zai ci alhamdulillah to kaga in mutum ya yi tsarkin goge da shi kaga shi ba zai ci ba saboda ne zai ga wannan ƙazantan a jiki kaga sai dalilin da ya sa manzo Allah ya ce yazidu ikhwanukumul jin zai kara yan uwanta a tsakaninku da yan uwanku aljanu musulmai in yazo ya ga ba komai zai ji dadi dan adam bai sa kazanta a ciki ba amma in ka sa kazanta ai zai ji haushinka ka Ka haramta mai abinda Allah ya halatta mai sa'annan kuma su kuma an hana su su shiga jikin ɗan adam haramun ne saboda suna da damar da za su iya shiga jikin ɗan adam sai shari'a ta haramta musu yana daga cikin dalilin ke sa shi ɗin yana ganin ya fi annabi adam lokacin da aka halicci annabi adam aka yi butun-butuminsa yana nan kaman kasko ƙasan kasko in ka tara za ka je yana ƙara kwas kwas kwas ko ko haka lokacin ba a busa wa annabi adam rai ba shi ɗan ya kalle shi ce to ai wannan zan iya manipulating ɗinsa saboda komai na jikinsa haka shi yana ganin ya fi annabi adam da Allah ya busa mata rai to taklifi nauyi da Allah ya ɗaura wa mutum haka ya ɗaura wa aljanu ba bambanci kamar yadda wajibi ne ka zo sallan jam'i a masallaci su ma wajibi ne su zo sallan jam'i a masallaci wajibi ne ka kame daga cutar da ɗan uwanka musulmi an gane to shi ma aljani wajibi ne daga cutar da ɗan uwansa mutum da aljani sannan wajibi ne kada ka zubar da jinin ɗan uwanka musulmi haramun ne ko to haka shi ma aljani haramun ne ya zubar da jinin ɗan uwansa musulmi aljani da musulmi ɗan adam haramun ne mutum ya cuci ɗan uwansa mutum to haka ma haramun ne mutum ya cuci aljani kamar yadda shi ma aljani haramun ne ya cuci ɗan uwansa aljani kuma haramun ne ya cuci ɗan uwansa mutum saboda ɗan uwansa ne a addini Shi shine malam ce ƙa’ilan yana ne faɗin cewa amma kaunuhum mukallafin kasantuwar su aljanu an daura musu nauyi faqala ibnu abdul bar imamu ibnu abdul bar yace aljinnu inda aljamaa mukallafun aljanu a wurin ahlus sunna an daura musu nauyi ba su da bambanci da mutum kamar yanda muna aure suna aure muna haihuwa suna haihuwa an gane an haramta mana mu cutar da ɗan uwanmu musulmi haka su ma an haramta musu su cutar da mu mu ma an haramta mana mu cutar da su ana ganewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana lokutan da mu kame ƴaƴanmu shine gab da magariba mu hana yaran mu fita saboda lokacin fitowar aljanu ne ba a lokacin da suke bige 'ya'yanmu kenan suke shiga jikinsu suke cutar da su haka kuma can cikin dare ana ganewa saboda lokaci ne na shawagi na aljanu aqidan ƙidan sunna wal jamaa kowa ya yadda cewa aljanu an ɗaura musu nauyi kamar yadda aka ɗaura wa ɗan adam وقال عبد الجبار إمام عبد الجبار يجي لا نعلم خلافا بين أهل الأمر في ذلك ومتبصن ساقاني با أورم ما لمن سنة سوى الجنو أن أورا مسنويا أكد أورا الحدب إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية سيدي أبند إمام زرقان ya ko daga wasu daga cikin alhashawiya su ne 'yan ƙungiyan amurɗan ubai daga cikin mu'tazila annahun mutarru da ila a fa'alihim wai su aljanu su kawai an jinjina su ne zuwa ga aikinsu walai su bi mukallafina su ba a ɗaura musu nauyi ba ma'ana kawai su an kyale su ne kawai saka kai. in sakakai ne to ne sa Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma su sun ce a aljanu kawai an kyale su ne kawai wanda ne kyau daidai wanda ma bai yi ne kyau ba daidai ba a daura musu nauyi ba haka mu'tazila suka ce qala yace والدليل للجماعة dalilin da ahli sunna wal jama'a suka ce an daura wa aljanu nauyi ma fil qur'an min dhammi shayatin abin da yazo a cikin alqur'ani na zargin shedanu wat taharruz min sharrihim da kuma yin taka tsantsan daga sharrunsu wa ma uhidda lahum min al'azab da kuma abin da aka tanada musu na azaba wa hadhihi al-khisal wa annan siffofin la takunu illa liman khalafa al-amra baya kasancewa sai ga wanda ya saba umarni wartakaba an-nahya ya afka wa hani ma'a tamakkunihi min alla yaf'al tare da yana da damar da ba zai iya yin haka ba kuma yi wal'ayatu wal'akhbaru ayoyi na alƙur'ani da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi addalatu ala zalika kathirun jiddan wanda suke yin nuni akan haka suna da yawan gaske ka duba fathul bari sharhin sahih bukhari mujalladi da shida shafi na da za ka tadda wannan magana wanda imamu ibn hajar al-asqalani ya nakalto daga imamu ibn Abdulbar. sai malam yace wa sababu ƙaunin mutazila ala adam imani bi taklif al huwa sababin maganar da mu'tazila suka faɗi na rashin yin imani da nauyin da Allah ya ɗaura wa aljanu wanda su ba su yadda da shi ba shine hal aljinnu ma'amuruna an mutsarrun shin aljanu an umarce su ko ku an kyale su haka konin saka kai ne ana ganewa qala imamu imam abu Hassan al-ash'ari rahmatullahi alayhi imamu abu hassan al'ashari Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce waktalafan nasu filjin wato mu'tazila sun samu saɓani akan aljanu hal mukallafuna an mutarrun, shin aljanu an ɗaura musu nauyi ko ku an kyale saka a banza bai ma'ana an ƙyale su kawai suna rayuwarsu ne kawai in haka ne ai da sun sha ko shine imamu abu hasan ashar yace fa qala qa'ilun min wa ghayrihim masu magana daga cikin mu'tazila da waninsu sun ce hum ma'muruna manhiyuna su aljanu an umarce su kuma an hana su kadi umiru wa nuhu an umarce su kuma an hana su li'anna Allah azza wa jalla yaqul saboda Allah mai girma da buwaya yana cewa ya ma'shar al-jinni wal ya ku tarin aljanu da mutane in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard kun wanda yake ganin zai iya guduwa a sararin samaniya ko ƙasa fanfudu ya arce Allah ce latan fuduna illa bi sultan babu wanda isa ya gudu ko ya arce sai da dalili a gaban Allah kaga wannan aya aya ce a cikin suratun rahman aya ta talatin da uku. to sun kafa hujja da wannan cewa to ai Allah ya umarce su wa annahum mukhtaruna suka ce aljanu an ba su zaɓi wa za'ama za'imuna annahum muttarruna ma'murun masu rayawa a cikin mutazila suka ce aljanu muttarrun an kyale su ma'murun kuma an umarce su kaga wannan akwai tibga da warware a magana wannan magana ka duba maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin na abi hasan al-ash'ari mujalladi na biyu shafi na 336 zuwa 337 sannan ka duba littafin ubudiyatul kainat da rabbil alamin shafi na 359 zuwa 361 malam yace walil bahisi mulahazatun walil mulahaza malam mai bincike yana da abin lura a maganar nan ala qaulil mu'tazila Sani bisa maganar nan ta biyu da mu'tazila suka ce haythu qalu ta yanda suka ce bi annal jan mutarruna ma'murun aljanu an kyale su ne saka kai kuma an umarce su wa hazal hadha lazimin wannan maganar yadullu ala lahi ta'ala li ibadihi aljinn yana nuni akan zalincin Allah ga bayinsa aljanu tunda mutumin da aka kyale shi bi ma'ana duk abin da yayi kawai juya shi ake yi to ta yaya za ce kuma a azabtar da shi in yayi abin azaba an gane Haifu ajbarahum ala amrin la yaqdiruna alayhi ta yanda a nasu fadin kamar suna cewa Allah ya tirsasa su akan a umarnin da ba su da iko akai wa qad qala azza wa Allah mai girma da buwaya ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai sai abinda ran nan za ta iya zuwa da shi wa alaiha maktasabat abinda wannan ran ta aiwatar yana kanta za a kama ta da shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kakka kama mu da laifin da muka yi bisa kuskure ko mantuwa ma'ana laifin da muka yi bisa mantuwa ko kuskure babbana wala tahmil alaina isran ya Allah kakka daura mana nauyi da yafi karfin mu kama amaltahu ala alladhina min kamar yadda ka daura wa wa'anda suka shuɗe gabaninmu abin da yafi karfin ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله kada ka ɗaura mana abin da ba mu da ƙarfin da iya zuwa da shi wa'fu anna ya Allah ka yafe mana waghfir lana ka gafarta mana warhamna ka tausaya mana anta maulana kai ne majibincin al'amarin mu fansurna 'ala alqawmil kafirin ya Allah muna roƙonka ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai ne suratul baqara aya ta 286 wa qawluhu ta'ala aidan da faɗin Allah madaukaki da yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya bai daura wa rai ba sai abinda wannan ran zai iya zuwa da shi sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra Allah da sannu zai sanya bayan tsanani sauki bi ma'ana duk wani tsanani daga baya za a samu saukinsa wa hikmatullahi ta'ala fi khalqihi ta'aba an ya'mura al-khalqa bima la yutiqunahu amran wala nahyan hikimar da Allah yake da shi akan halittunsa baya bayuwa a ce Allah zai umarci bayinsa su yi aikin da ba za su iya ba domin amfani abinda ba za ka iya ba kuma ce ka yi kai kaga ba hikima a ciki ana ganewa ba hikima kuma hikimar Allah ta fi ƙarfi a ce Allah ya ɗaura maka umarnin da ba za ka iya ba ko ya hana ka daga abinda da ba za ka iya hannuwa ba fa kaifa yu'azzibu man asahu to ta yaya zai azabtar da wanda ya saba masa fi amrihi yawmal qiyama a cikin umarninsa sa ranar tashin alkiyama aw yajzi man ata'ahu bil jannati an-na'im yawmal qiyama ko kuma ya saka wa wanda yi masa da'a da aljanna ne ni'ima ranar tashin alkiyama wa qad qala azza min qa'il haqiqa Allah maguwayi ya faɗi hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wato sakamakon kyautatawa ba komai bane face kyautatawa bima'ana in ka kyautata za a kyautata maka mafhumul mukhalafa in ka musguna haka za a musguna maka bima'ana in ka kyautata bautanka tsakaninka da Allah to haka Allah zai saka maka da mafificinsa shine Allah ya faɗi wannan magana wa qala Allah kuma ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine a saka maka mummuna kwatankwacinta faman afa wanda ya yafi wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah to ladan wannan yana wurin Allah hula la yuhibbu zalimin lallai yanda al'amarin yake Allah baya taɓa ƙaunan azali to kaga wannan kalmar mutane da yawa muna yi wa zalunci gurguwar fahimta yanzu misali idan ɗa aka haɗa baki da shi aka cuci babansa kaga ya zama ne Allah baya son azzali idan mata aka haɗa baki da ita aka cuci mijinta Allah baya son ta saboda me ta zama azzalima idan mai gadi aka haɗa baki da shi aka cuci mai gidansa Allah baya ƙaunansa idan direba aka haɗa baki da shi aka cuci mai gidansa Allah baya ƙaunansa, idan kani aka hada baki da shi aka cuci wansa Allah baya son sa idan wa aka haɗa baki da shi aka cuci kaninsa shi ma Allah baya son sa saboda azzalimi ne ana ganewa haka kuma idan makwabci aka haɗa baki da shi aka cuci makwabcinsa shi ma Allah baya son sa idan aboki aka haɗa baki da shi aka cuci ɗaya abokin shi ma Allah baya son saboda azzalimi ne ana ganewa to kowa anan Allah baya son azzalimi wanda aka haɗa baki da shi aka cuci wani duk lokacin da aka ce azzalimi mutane da yawa suna tunanin wanda ya kwace kudin wane ko kaza shine kadai azzalimi kai kanka ma a haɗa baki da kai misali a wajen siyan kaya ko a ƙara kuɗi a ce customer price ko ko engineer's price ana yin haka ai shi ma ai an haɗa baki sai ce to receipt zan baka ne blank ko ko zan rubuta sai ce gini blank kaga an kayi taimako kenan an yi barna to kaga abin da ya sa a kai kaga ya taimaka masa wajen azzalimi to duk irin wa'annan Allah baya son su ana ganewa kana ustazu ko kana akara makalla ko kana malami a baka kuɗi a ce ka ba wani ka hau kansu ko ka yi ange ko ka zare wani abu a ciki sannan ka ce ka ne to shi ma ka zama azzalimi Allah baya son ka ana ganewa to duk wannan sifa amma shine zalunci to kaga anan wanda zai shafa dan kadan ne dan kadan ne masu sha a wannan babu makaniki kake ko ko kake ko makamancin haka abin da ya kace a mota daban abin da kake gaya mai mota daban saboda bai san kan mota ba shi ma azalimi ne ya yadda da kai ya baka mota ya je ya dawo ashe ba wani abin da ya samu motan kawai wani abu ne yayi datti ko a injek ko ka wanke ka maida mota ya dawo lafiya lau kaga in yazo ai sai ka ce mai ai wallahi ba komai kawai injector ka ne yayi datti na wanke da injektan cleaner ko sai ce maka ai sai ɗauko maka wani roasted wani abu sai ce ma oga ga abin da ya ɓace a motanka sai ya cire na hakan kafin ka zo dama ya riga ya wanke sai ce maka belgium za a ji a siyo belgium nawa ne kuɗi kaza na kayanka ne aka karasa maka kaga duk wa'annan mutane suna yi lafiya lau shi ba laifi ba ne ko kuma yake da Allah na gayawa ne kuɗi kaza ne in an tambaye ka kace kaza ne duk muna yi to kaga irin wa'annan abubuwan to yana Allah la baya son mutanen da suke azzalumai wa qala ta'ala Allah madaukake ce jazaa'u wifaqa sakamako daidai da abin da kai kai mai kyau sakamako daidai in kai mara kyau sakamako daidai idan hadhihi ayat wa'annan ayoyin kullu ala anna al min jinsi amal tana nuni akan cewa sakamako yana daga jikin jinsin aikinka fa kaifa yu'azzibu Allah ta'ala man la taqata lahu fi amrihi wala nayi to ta yaya Allah zai azabtar da wanda bai da iko akan umarninsa da haninsa. wa hal yu'qal hadha wai shin wannan kwakwalwa zai dauki wannan bayanin fal jawabu la maganan gaskiya a a wa kad qala ta'ala Allah madaukaki ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani 'abda abin da ke sammai da abin da ke ƙasai ranar tashin kiyama za su zo gaban Allah a matsayin bayi laƙaɗe ahsahum Allah ya iyakance su wa addahum adda kuma ya kidaya su kidayawa wa kulluhum atihi dukkansu za su zo masa yawmal qiyamati farda ranar tashin alkiyama ɗaya bayan ɗaya muna haka za mu zo gaban Allah ɗaya bayan ɗaya kowa sai ya tsaya gaban Allah ni ne magana zan tsaya gaban Allah kai ma ne sauraro za ka tsaya gaban Allah one after the other Allah zai tattauna da mu a kan saɓonmu da kuma alkhairin da muke allazina fi samawati fahumul mala'ika wanda ke sammai su ne mala'iku wallazina ala al'ad fahumul jinni wal insi wad dawab wa ghairihi wanda kuma suke doran kasa su ne aljanu da mutane da dabbobi da sauran abubuwa fa kullun mazkur dukkan wa'annan da aka ambata mana ya tuna yawmal qiyama abidan lillahi ta'ala za su zo ranar tashin alkiyama a matsayin bayi ga Allah yajziyal ladina asa'u minhum bima amilu dan Allah ya saka wa wa'anda suka munata wa rayuwarsu gwargwadon abin da suke na mummuna wa yajzi allazina ahsanu bil husna wanda kuma suka kyautata a saka musu da kyautatawa fa qawluhum hadha rakikun laysa ba'dahu rakaka wannan maganar da suka fadi wato shirme ne babu wani shirme bayansa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim maganar da ta fito daga bakinsu ta munana iya kuluna illa kadhiba ba abinda mu'tazila ke fadi sai ƙarya wallahu azza wa jalla la yu'adhibu ibadahu illa idha bayyana lahum ma yattaquna bi Allah baya taba azabtar da bayinsa sai ya musu bayanin abin da zai sa su su kiyaye dokokinsa aw yab'athu ilaihim rasulan ko ya turo musu dan sako kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma kunna na hatta ba'asa rasula bamu zama masu azabtar da bayanmu mu ba har sai mun turo da ɗan sako wa ala kulli halin mala yace to duk kowane halin da za a yi fa jami'ul umma dukkan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranka takabbun wal a'imma da kuma jagorori na musulunci malaman nan rankatakabbin su mu'minuna bi annal al-jinn bi na biljumla. jinn sun yi imani cewa aljanu an ɗaura musu nauyi a dunkule faminhum mu'min wa minhum kafir a cikin aljanu akwai musulmai muminai akwai kuma kafirai yujzauna yawmal qiyama ala hasbi a'malihim as-sayyi'a wal hasana ana saka musu ranan tashin alkiyama gwargwadon ayyukan su munana da kyawawa ana ganewa a wannan gaban ya kamata mu dasa aya saboda shine wurin da ya kamata mu kwana mun kai kan gaba yanzu mun san cewa masu cewa aljanu an ajiye su ne ko an kyale su saka kai kawai juya su ake yi wannan magana ta nuna ba daidai ba saboda nassi na ƙur'ani ya nuna cewa an ɗaura musu nauyi kamar yadda aka ɗaura wa ɗan adam saboda haka mu'tazila da malaman falsafa da suke faɗin maganganunsu ba su da wani dalili ƙwaƙwalwa ce kawai suke amfani da ita saboda haka duk wanda ka ji ya ce maka babu wani aljanu to ya ɗauko aƙidan mu'tazila da da malaman falsafa wanda ma imam malik ya tsine musu to kaga in ma ya ce ma in ka ji ya ce malamin sunna ne yana faɗa ka sai a ce a malamin na ya samu kimuwa ya samu zaniya saboda babu wani malamin ahlus sunna da ya faɗi wannan a shi ya a duk malamin da ya faɗi wannan ba malamin sunna bane malamin mu'tazila ne da malamin falsafa to ya za ka zo ka kawo da zira mutanen da suke amfani da kwakwalwa sun ce in ka samu nassi ya ci nassi da ya ci karo da kwakwalwa ka jefar da nassin ka yi amfani da kwakwalwa sannan ka ce irin annan malaman ne za mu zo mu saurari maganansu an gane ka ga masu faɗin wannan ka sani cewa sun samu zaniya sun fada cikin wato kwari wanda babu fita a ciki Allah ya shiryar da su ya ganar da su amma aqidan ahli sunna ba haka yake ba to ai malaman wasu daga cikin malaman da muka sani na sunna suna fada haka sai a ce wannan malamin ya samu zaniya. Allah ya shirye shi kuma Allah ya ganar da shi amma kakka kuskura ka bi wallahi in ka bi kana cikin halaka dan baka da uzuri a gaban Allah ana ganewa Allah ya sa mu dace in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu takaita a cikin wannan karatun da muke yi wanda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana ɗazu malam yusi ya kira ni yake cewa ya samu jarabawa ya je kasuwan monday kafin ya fito aka sace masa motarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musanya masa da mafi alkhairi ya tsananta rabo ya dawo masa da haƙƙinsa wanda kuma suke irin wannan aika-aikan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tona asirinsu ya kare shi ya kare mu daga fada cikin irin wannan jarabawa akwai Alhaji Yusuf wanda Allah ya masa rasuwa yana cikin range akwai ɗansa yakan zo karatu galiba yana zama inda jikamshi ya zauna din nan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rasu shekaran jiya muke roƙon Allah ya gabarta masa akwai kuma mai sunan ɗayan nan baka zan sunan shi ba shi ma Allah ya masa rasuwa yana nan hanyar almanar gidan shi na kusa da gidan margayi alhaji musa shi ma muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa Allah muke roƙo yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana fatahin arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wanda aka jarabce su da basu suka a cikin mu Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu ya Allah muna roƙon ka yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗaukawai yan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda aka jarce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin